Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Radio Hausa VOH ke magana a cikin shirin sa na safe zango na farko a jirin shirye da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. To a jerin shirye da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan sa muna dauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare daga nan kuma akwai mu dauke da shirin nan na amsoshin tarbiyya sai kuma afirka a yau wanda zai kasance cikamakin shirin shirin namu na wannan safiyar waɗannan su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku da fatan kuma su saurare za a kasance tare da mu daga farkon shirye-shiryen har ya zuwa karshen su.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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. masu sauraro sallama da fatan kuma an wayi gari lafiya to jerin shirye da muke dauke da za su zo muku ne bayan mustapha adam ya fara da karanta da labaran duniya. Labarin duniya da farko ga kanunsu. Iran ta ce Ingila za ta ɗanɗana kudarta akan haddasa hargitsi a cikin Iran. shugaban hukumar tsaron ƙasar rasha kawo ziyarar aiki iran yan ta'adda sun kai hari a jihar kaduna tare da yin awon gaba da wani malamin addinin kirsa to yanzu ga cikakkun labarun iran ta ce ingila za ta yaba a ya zaki akan haddasa hargitsi a cikin iran ministan leƙen asiri na iran ismail khatib ne ya bayyana hakan yana cewa ƙasashen da suka fi nuna wa iran ƙiyayya da gaba a duniya su ne amurka ingila da haramtacciyar ƙasar isra'ila khatib ya kuma ya ce a rikicin bayanan da ya faru a iran hannuwan haramtacciyar ƙasar isra'ila sun fi fitowa fili sai kuma ta fuskar farfaganda ingila ta shige gaba da zaƙewa yayin da saudiya ta rika bayar da kuɗaɗe. ministan ya kuma ce ba mu goyon bayan amfani da ayyukan ta'addanci ko haddasa rikici a wasu kasashe kamar yadda ingila take yi amma kuma ba za mu ɗora wa kanmu nauyin hana afkuwar hakan a cikin wata ƙasa kamar ingila ba wani sashe na jawabin ministan da ƙyan asirin na iran ya kunshin ishara da tashar talabijin din nan ta iran international mai magana da harshen farisanci kuma mai matsuguni a london tare da bayyana ta a matsayin tashar ta'addanci kuma duk mai mu'amala da ita za a ɗauke shi a matsayin mai mu'amala da 'yan ta'adda shugaban hukumar tsaron ƙasar rasha ya kawo ziyara iran a matsayin amsa goron gaita da takwaransa na iran janar shamkhani ya yi masa da safiyar laraba ne da yi aka yi ganawa a tsakanin bakon na rasha da takwaransa na iran real admiral ali shamkani da bangarorin biyu suka tattauna batutuwa da suka shafi kasashensu admiral shamkani ya faɗawa wa bakon nasa cewa iran tana bayar da matukar muhimmanci ga bunƙasa alaƙa da ƙasashen makwabta a fuskoki daban-daban da suka haɗa tattalin arziki. domin fuskantar takunkumai na gefe ɗaya da amurka ta kakaba mata dangane da alaƙar iran da rasha shugaban majalisar ƙoli ta tsaron ƙasa iran ɗin ya jaddada muhimmancin bunƙasa wannan alaƙa ta fuskokin cinikayya mu'amala ta bankuna makamashi sufuri da aikin gona shamkani ya ƙada cewa ya zama wajibi a kawo da duk wani cikas da ake fuskanta domin bunƙasa alaƙar a waɗannan fagagen. To kuna ta da radio biyu wacce Hausa da ke ƙarƙashin Hausa TV daga nan Tehran. Ana ci gaba da yin tar da hukuncin yi wa wasu mutane biyu bulala a Kano saboda sun soki gwamnatin Ganduje. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta yi tir da hukuncin da wata kotu a Kano da ke arewacin Najeriya ta wasu mutane biyu na yi musu bulala saboda sun yi rubutu a shafin TikTok akan kan gwamna Ganduje. Hukuncin da kotun ta yanke ya kunshi wa Mubarak Muhammad da Nazifu Muhammad bulala ashirin kowannensu sannan kuma da cinsu tarar naira dubu goma goma. kana da sharar haraba kotu na tsawon kwanaki talatin har ila kotun ta buƙace su da su nemi gafarar gwamna gandujan ta kafar sadarwa ta sada zumunta ƙungiyar amnesty international wacce ta fitar da bayani a jiya talata ta bayyana cewa hukuncin keta haƙƙin mutane biyu ne na hana su samun shari'a mai adalci wani sashe na bayanin ya kira mahukuntan najeriya da su gaggauta soke wannan hukuncin mai tada hankali wannan da ya ba shine karan farko da ake kama da yanke hukunci akan masu wallafa saƙonni na siyasa a shafukan sada zumunta ba a najeriya inda a bayan ma hakan ta faru a jihohin jigawa da katsina saƙon da mutanen biyu suka wallafa ya shafi shagube akan cin hanci da rashawa handa mai filaye a kano da kuma yin bacci a wurin aiki 'yan ta'adda sun kai hari a wasu ƙauyuka da ke jihar kaduna tare da yin awon gaba da wani malamin addini 'yan ta'addar sun kai hari ne dai a garin idon da kuma ƙauyen oil da ke ƙaramar hukumar kujuru a jihar kaduna sannan kuma suka yi awon gaba da wani malamin addinin kirista fada kunata tare da kuma wasu mutane su takwas yankunan da aka kai wa harin da ba su da nisa daga matatar man fetur da ke gefen birnin kaduna rahotanni sun ce maharan sun kai su goma sha biyar da suka shige cikin gidan malamin addinin a garin idon da tsakar dare tare da yin awon gaba da shi bugu da ƙari a daren na litinin washegarin talata maharan sun kai wani hari a ƙauyen oil da misalin karfe bakwai da minti arba'in da biyar. jihar kaduna na cikin yankunan da 'yan ta'adda da kuma masu garkuwa da mutane suka fi kaiwa hare-hare a arewacin najeriya to ƙarshen labarin duniyar kenan To a da Mustapha Adam dauke da labaran duniyar. To yanzu kuma sai taskar mu ta shirye shirye inda zamu farawa da shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fotowa ta shirin duniyar mu a yau. shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da ta hada da wannan yanki na yammacin asiya to yau shirin namu ci gaba ne akan batun da muka buɗe a makon da ya shuɗe dangane da sakamakon zaɓe a haramtacciyar ƙasar isra'ila inda jam'iyyu masu wuce gona da iri da tsatsauran ra'ayi suka lashe da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. To a bisa matashiya ashirin da ya gabata mun yi magana a kan yadda jam'iyyun Yahuda masu wuce gona da iri suka samu rinjaye a zaɓukan da aka yi. Don haka su ne za su kafa gwamnati a ƙarƙashin wanda shi ne mai riƙe da kambun sarautar 'yan sahiyoniyar matsatsauran ra'ayi wato Benjamin Netanyahu. To su dai jam'iyyun siyasa masu wuce gona da iri suna son dawo da Netanyahu ne a kan karagar mulki. saboda shi ne zai kare musu manufofinsu a siyasance a addini da kuma zamantakewa domin gwamnatin da take kan karagar mulki yanzu wacce kuma za ta sauka ta ɗora wa matsatsauran ra'ayin wasu abubuwa da a baya ba a saba ɗora musu ba daga ciki da akwai shiga aikin soja wato don hidima ta soja wanda waɗannan jam'iyyun na ƙungiyoyin addini masu wuce gona da iri ba su yadda da shi ba hakanan kuma gwamnatin ta rage yawan kudaden da take basu a matsayin tallafi domin su ci gaba da gudanar da ayyukansu a fagen addini da makamantansu afigado liberman shine wanda ya jagoranci waɗannan jam'iyyun na masu wuce gona da iri sai dai sun sallama wa Netanyahu cewa shi ne sarkin 'yan sahiyoniya masu tsatsauran ra'ayi kuma shi Netanyahu ga dukkanin alamu a wannan karo ba zai fuskanci wata matsala irin wacce aka saba ba wajen kafa gwamnati kamar yadda a shekarun baya akan ɗauki watanni wani lokaci ma har kusan shekara ba a kafa ƙawancen da za a iya kafa gwamnati ba. ɗaya daga cikin dalilan da suke kawo cikas wajen kafa gwamnati ita ce yadda za a raba mukamai musamman kujeru na ministoci kowace ƙungiya ko jam'iyya ta addini tana son a bata wata kujera domin ta aiwatar da manufofinta na addini ko siyasa ta hanyar wannan ma'aikatar a wannan karan ba zai zama abu mai wuya ba waɗannan jam'iyyun su karbi duk kowane irin tayi da shi na yahu zai iya yi musu domin ba su ji daɗin abin da ya faru da su ba a gwamnati mai sauka sun kasance a matsayin 'yan adawa watakila tsakanin jam'iyyun addini babu wanda za su bai wa Netanyahu matsala kamar shugabannin jam'iyyar nan ta 'yan sahayoniya ta addini Betsa'il Samotrash da Itmar Benegafir abinda suke nema shine kujerun ministan soja da kuma na tsaron cikin gida. Shi ko Netanyahu mafi yawanci yakan so waɗannan kujerun da ma'aikatun su zama ƙarƙashin jam'iyyar sani ta likud sai dai abin da ya faru a baya inda netanyahu ya taɓa miƙa waɗannan mukaman ga wasu abokan hamayyarsa na siyasa na nuni da cewa a wannan karan ma hakan za ta iya faruwa amurka tana da tata maslahar a cikin wannan batu musamman a wannan karan wacce dole ne Netanyahu ya yi la'akari da ita ga misali gwamnatin Biden ta ce babu yadda za a yi ta yi mu'amala da bin gafir kai tsaye matukar aka bashi mukamin minista don haka za a iya samun wata maslaha za ta sa amurka ba ta fusata ba sai dai duk yadda alaka za ta yi kamari a tsakanin baidon na amurka da kuma yawon na haramtacciyar kasar isra'ila kasashen larabawa za su ci gaba da bunƙasa alaƙa su da 'yan sahiyoniyar domin Netanyahu wanda a lokacinsa ne wannan salon na alaƙa ya bunƙasa har kai ga an gan shi a ƙasashen yankin tekun fashin larabawa da ake ɗauka a matsayin waɗanda takila su ne na ƙarshe a tsakanin larabawa da za su ƙulla alaƙa da haramtacciyar ƙasar isra'ila sai kuma gashi ma hatta kai ga an ƙulla yarjejeniyar da ake kira yarjejeniyar ƙarni ta abraham wacce ta kai ga buɗe ofisoshin jakadanci tsakanin ƙasashen larabawan da haramtaccen ƙasar isra'ila netanyahu zai bugi kirji ya yi wa kansa kirari da kurari cewa shi ne fa san maslahar 'yan sahiyoniya fiye da waninsa a tsakaninsu domin ya riga tallata kansa ta yadda ya jawo larabawan tekun fasha suka kulla alaƙa da haramtacciyar ƙasar tasu sai dai tarayyar turai za ta nuna rashin gasuwarta da gwamnatin netanyahu idan har ya ci gaba da aiki da wata siyasa wacce turai take ɗauka a matsayin wata daga cikin wato ƙa'idoji ne da ba za ta aminta da su ba daga ciki netanyahu zai kokarin na gwamnatin kwarai-kwarai ta falasinawa wanda hakan ba abu ne da turawan za su lamunta da shi ba haka kuma netanyahu da abokansa masu tsauran ra'ayi za su yawaita gina matsugunan yahudawa 'yan sharauri zauna hakanan kuma laƙube wani yanki na yammacin kogin jordan da mayar da shi kai tsaye a ƙarƙashin haramtacciyar ƙasar isra'ila to ɗaukar matakan irin waɗannan za su fusata turawa domin kuwa wasu abubuwa ne da suke a ƙarƙashin ƙudurori na majalisar ɗinkin duniya wato haramta gina matsugunan yahuda 'yan shahararri zauna a yammacin kogin jordan hakanan kuma shata wasu yankuna da aka ce su ne za a kafa gwamnatin kwarar-kwarar falasɗinu a cikinsu to ita kuwa rasha dama an fara kai rana a tsakaninta da 'yan sahiyoniya dangane da yakin ukraine haramtacciyar kasar isra'ila tana aikewa da makamai a ɓoye zuwa ga gwamnatin cape sannan kuma tana yi wa siyasar nato da amurka rakiya kan wannan yakin da ba ta so ta fito fili ta shelanta hakan saboda tsoron abin da zai iya faruwa daga rasha daga ciki har hana ta sakat ko kai da komowar da jiragen yakin ta suke yi a sararin samaniyar syria a duk lokacin da suka dama a bisa wannan dalilin netanyahu ba zai bari 'yar alaƙar da take tsakaninsa da putin ta ɓare a cikin sauƙi ba idan ko har lissafin na siyasa na daban ya ɗauke shi ya bai wa ukraine makaman kakkaɓo jiragen sama to ya san abin da rasha za ta iya yi na cutar da su watakila shi ya sa tun a yanzu yake magana cewa yana son zai zama mai shiga tsakanin rasha da ukraine domin kawo ƙarshen yakin to wani abu da hankali ya koma kan shi ake son ganin inda zai kaya idan har sarkin masu wuce gona da iri 'yan sahiyoniya ya kafa gwamnati shine makomar jejeniya da labanan akan iyaka ta ruwa netanyahu zai samu wannan batu a kan teburinsa in ya shiga ofis shi ne wato daidaitaniyar da aka kulla a 'yan kwanakin nan ta iyakar ruwa tsakanin haramtacce ƙasar yahudawa da ƙasar labanan shi netanyahu ya taɓa bayyana jarjinar da cewa ba ta yi ba kuma tana nuni ne da miƙa kai ga ƙungiyar hezbollah da ita kuwa za ta gaito iran ta zo ta rika hako iskar gas a gaɓar ruwan haramtacce ƙasar isra'ila kamar yadda ya rika faɗa a ƙarƙashin yaƙin neman zaɓe sai dai yaƙin neman zaɓe daban fuskantar haƙiƙa a ƙasa idan an shiga ofis kuma daban. netanyahu ya fi kowa sanin cewa yin watsi da wacce yarjejeniyar ba zai zama a ƙarƙashin maslahar 'yan sahayoniyar ba kuma tun da uwagidiyarsa amurka ta nuna gamsuta da yarjejeniyar da waya ya yi mata karan tsaye abin da zai iya yi shine kaucewa aiki da wasu ɓangarori na wato dokar ba tare da ya nuna karɓarta kamar yadda take ba. sannan kuma a lokaci guda kaucewa rushewarta da zai iya kai ga barkewar yaƙi kuma batun shata wannan iyakatarwa wani abu ne da bai taɓa faruwa ba tun ƙirƙirar haramtaccen ƙasar isra'ila sai a yanzu kuma yana da alaƙa da maslaha ta ƙoli ta daula don haka sojoji ne ke da bakin faɗa na ƙarshe akan wannan batu ba 'yan siyasa ba su kuwa ba maslaharsu ba ce cewa an rushe wannan yarjejeniya da za ta kai ga yin fada da ƙasar labanan to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirin mu ƙwararre ne da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare mai ban kwana da ku baki ɗaya muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Shirin duniyar mu a yau kenan tun kuma sai shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin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 assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu radio murya iran na ku ne na fi baban na fi sadan wadda sun mazaunin birnin tarayya nan abuja nigeria eh wannan taro da shugabannin kasashen na afirka ke yi sai mu ce muna marhaban da shi amma muna roƙon subhanahu ta'ala allah ubangiji sa a si kokari a yi jiki a duma saboda an dade ana ruwa kasa tana shanyewa ana irin wanga taruka ba sabon abu bane ba ji aka fara ba yau ba kenan a sa a nema mutane mahita yanzu gashi nan in ka duba bangaren yanayi a wasu wuraren ma'aikatu ne na gwamnati suka zo suka hana mutane wadi saboda da gwalan suke hidda da irin abu hadarukan da ke da gaba gabasa ga wannan shinadarrukan da ake hidda talakan sai ka same su ga sunan ba a biya musu hakkin su ba da ya kamata a biya musu balantana a zuwa a raba su da wani kangi da suke ciki na ku na fi baban na fis daga barin tare abuja shari'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barka da gidan radio iran mai magana hassan laji umar da kango sabon garamin jamhuriyar nijar na so ku bani dama zan yi tsokaci dan dangane da matakin da gwamnati ta ɗauka na haramta yin makarantun zane ku a cikin lakwal-lakwal to gaskiya mun ji daɗin wannan mataki da gwamnati ta ɗauka kuma ba tun yau ba ya kamata a ce an ɗauki irin wannan matakin tunda mun ga dai irin abubuwan da ya faru eh, an zo an yi aji na kara ɗalibai a cikin wuta ta tashi wa'ansu hasarasa rasa rayukansu kenan ba ne ya kamata a ce gwamnati ta yi kokarin gina ajujuwa wanda ɗalibai za su yi karatu cikin kwanciyar hankali amma yanzu saboda allah a ce a cikin birane ba kallacin ƙauyuka ba ma ana aiki da wajen ba. da karatu na kara kenan wannan abin bai dace ba kuma wannan abun shi ke nuna man da cewar ba a damu da karatu ba kuma amma karatu kwansa kai na kashi na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji omar daga unguwar sabon gari da magana assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta iran radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke ba mu dama muna tofa albarkacin bakin mu mai muku magana alkasun baba liman har daga jihar agadas yau tsokacin da nake son in yi bisa wata jarida ce ta amurka da ta wallafo iran na shirin kai ma saudiya hari mun yi tur da allah wadda da wannan kasashe na yamma wa'anda ba su da aiki so suka kawai su ga kasa daula ce wadda yake ta musulunci ce kamar iran so suka sai sun gama musulmi da musulunci fada mun yi tur da allah wadda da wannan rahoton nasu saboda makircin turawan yamma kullum kasa ta musulunci so suka sai sun ga bayan ta muna roƙon Allah ya tsari kasashen musulmi da wannan makirci na turawan yamma Allah kare lagon su maimakon magana alkasun baba a har daga jihar agadas Assalamu alaikum wa rahmatullah sashen Hausa na Radio Musulunci ta Iran. Mai magana Yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaram. Ina so ku bani dama zan yi tsokaci akan kudurin da shugaban ƙasa ya ɗauka. na gina makarantu na zamani a cikin ƙasarmu na ƙasar Niger fiye da dubu biyu da ɗari biyar. Hakan kware yunkuri ne mai kyau kuma muna masa fatan a da yaushe Allah ya sa wannan gurin da ya ɗauka ya cika a cikin ƙasarmu ta Niger kuma muna fata Allah ya ƙara sanya masa sa kishin kasa a cikin zuciyarsa Allah ya ƙara sa masa son al'ummar kasar niger da ya yi masa adalci a cikin kasa mai magana ya kuma mai aski ba da raka a jihar da magaran jamhuriyar niger ku tashi lafiya muna tare da ku insha Allah. Radio Tehran jamhuriyar musulunci kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum Ilyas Firizi na kulabar a yanzu ce da take agadis jamhuriyar Nijar ra'ayina da zan bayyana a yau dangance da taro da shugabanninmu suke a ƙasar Masar bisa kan abin da ya shahi canjin yanayi da kasashen mu suke fuskanta farko wannan taro sai mu ce muna jinjina saboda da jama'a suka haɗu to alheri yana nan kuma haɗin kan duniya yana nan musamman a ce shugabanni na ƙasashe na duniya su haɗu waje ɗaya to wannan babba alheri ne da fatan Allah ya sa alheri kuma ya ƙara haɗa kan Afirka ya ka zaman lafiya kuma abubuwan da suke tattauna kan shi Allah sa mu gani a ƙasa saboda shugabanni duk kowane yayi maganganu waɗanda suke masu kyau kyau musamman shugabanninmu na afirka musamman shugaban ƙasata ta bazum ya yi maganganu shi ma wanda ke wanda ya kamata eh, wanda ya ce afirka tana bukata abubuwan da ya kamata a dafa mata ga manyan kasashen nan to da fatan dai wannan taro dai ya haifar da damun ido saboda ba mu son irin taron nan na shan shahi a taro kawai a sha shahi kowane shugaba ya kama kafa shi ya koma kenan da fatan allah ka maslaha daga mai sauraron ku ilyas kutashi assalamu alaikum alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu BOH Hausa Radio Tahoran Jamfurin Musulunci mai magana Sa'adu Isa Jamfurin Jihar jihar Tawa mazaunin kasar Gambia. To da shiga dai lokaci ne na sanyi da iska. Allah mutane wanda suke aje kara cikin gidajen da masu hashashin mota da Allah dukkan mutanen da suke aje kara cikin gidaje su rika ma mata gargadi saboda lokacin wuta idan baka da wurin da abinci ga fili yake da abinci ga takan yi wuta tana iya tashi shi ta kai wajen karan nan har ta kai wajen banna wannan shine bayani na daga dan uku sa'adu isa jamhuri niger jihar tawa lawai cediya na gode boh hausa ku tashi lafiya to madalla kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan abubuwan da ke cin maku tuwo a ƙwarya malami na gaba sai ka ja muje. je Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashi Hausa na gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabiru Sala Usman daga nan bakin kasuwar Taransa da magaram Jamhuriyar Nijar. To lokaci na yau zan yi shi ne dangantar da taron da kasashen duniya suke wanda ya hada kasa kimanin 200 a kasar Masar na ganin cewa an bullo da wata eh, dabara wadda za ta yi maganin dumama yanayi ko kuma rage iska mai gurbata yanayi. To da haka muke kira da shugabannin Afirka ya kamata yin sinjojin taron nan su an karar da taron cewa akwai alkawali da ake ɗauka wanda za a taimaka ma afirka don ganin ɗumamar yanayi amma kuma zancen shiru kake ji to ya kamata shugabannin afirka su tashi su yi hoɓasa su taimaka ma kansu da kansu don ganin cewa sun yi maganin matsalolin da suke damunsu. su Assalamu alaikum sashen Hausa na BOH barkanmu da haka mai magana Lawal Yano daga Niyami a jamhuriyar Niger. na yau zai tafi ne dangane da batun canza kuɗin takardun naira wanda gwamnatin Najeriya ko kuma ce bankin Najeriya yake da ya yi a cikin 'yan kwanakin nan. So gaskiya matsalan da ke da kwai akwai eh, mutanen da suke cikin karkara wanda wannan lokacin da suka ɗiba gaskiya ya yi karanci. Sannan kuma shugaban shugaban kasa idan da gaske yake zai yaƙi cin hanci da rashawa ba sai ta wannan hanya ba wannan ana son ya ƙara tozarta darajar naira dama ya lafiyan kura bale ta hauka ya matsayin naira yake tun kamin wannan balantana a wannan lokacin da idan ku kenan yana ganin gwamnatin najeriya ya kamata ya dubi halin da zai sa tattalin arzikin al'umman kasan shi saboda ko ba komai naira ta faɗi ko tana ci gaba da faɗuwa idan aka ɗauki wannan matakin kuma gaba da abin zai kara kassara tattalin arzikin al'umma to da haka gwamnati da masu ba shawara su yi tunani kan wannan su ƙara ma al'umma lokacin da zai ishe su a can da fatan za a tashi lafiya assalamu alaikum radio voh ta kuna tare da mai muku magana alkasum ne daga nan agadez jamhuriyar nishar a yau na shigo shirin ina son ba da ra'ayi na saman wannan taro wanda kasashe na larabawa suka samu suka yi a ƙasar algeria to gaskiya wannan taro yana da mahimmanci musamman ma mu wajen mu musulmi saboda idan aka diba makasudin taron saman bala'in da palestine ne take ciki bisa zaluncin da ƙasar isra'ila take yi kuma ƙasashen duniya suna gani suna gani suna ji kuma abin da muke so ƙasashen duniya su gane wannan abu da yake faruwa a palestine ƙasashe na turawa wani majalisar cikin duniya wa'ansu kasashe wallahi ba su da wani abin da za su yi saboda suna tare da ƙasar isra'ila musamman ma wannan rikici da ake yi tsakanin rasha da ƙasar ukraine ya nuna mana su ba sa tare da ƙasar palestine saboda rikicin wanga da ake yi rikici ne na yaƙi amma kuma ka gani abin da yake faruwa a palestine mayamaya ce ta ƙasar isra'ila kenan muna jan hankali saman wannan taro don allah ƙasashen laraba su yi amfani da zaman da suka yi su samu su fuddo hanyoyi wanda za su sa e, talakawan ƙasar Falastin su samu sauƙi yadda suke cikin wahala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen Hausa na Tehran mure jamhuriyar musulunci magana isu ne ba da magaram jamhuriyar Nijar na kira kurganin ba da magaram da gaskiya wannan matakin da Hulani suka ɗauka na shugowa cikin gonaki hakika wannan sun fara shugowa hakika wannan za a samun matsala ganin cewa mutane ba su kare aikace aikacen su ba ya kamata duk wata karamar hukuma a baza polisai da ma'aikata ma'aikata da jami'an tsaro wanda su ne kaɗai za su iya maida su ba ganin cewa idan 'yan gari ne za su rika maida su za a rika samun tashi tashi hankula da fatan wannan kira ya kai kunnuwan da ya dace domin a magance matsalar nagode ku tashi lami magana isu ne maɗaɗe da maganar jamhuriyar nijar na kira ku da maɗaɗe ku tashi lami. Assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin Iram sunana Kadora Diga garan Fulani wari daga jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Muna godiya don nan damar da kuke bamu muna bayyana ra'ayoyinmu. To a yau ina son ku bani dama kuma in ƙara kira ga gwamnan jihar Bauchi Abdulkadir Bala ƙauren Bauchi ya kamata ya taimaka ya ɗauki matakin hana sara dazuzzukan nan da ake mana musamman ma wannan dajin nazara saboda gaskiya mu Fulani don aka kashe wannan daji ina zamu mu rinka fakewa da dabbobinmu gaskiya ya kamata idan ana son hara samu zaman lafiya ya kamata ana sara mana waɗannan dazuzzuka allah ya sa wannan kiran da na ya kai kunna wanda na yi domin su to da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya. kar dai a shafa cewa ana tare ne da rediyo hausa voh daga nan birnin tehran muke zuwa muku yanzu kuma ga shirin na amsoshin tarbiyya amsoshin tarbiyya bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirin na amsoshin tarbiyya shiri wanda yake ansa tambayoyin tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau madala masu sauraro shirinmu na yau zai ansa tambaya ta tarbiyya wacce take magana kan shin ya halatta a yi tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da iyalan gidansa tsarkaka da kuma sauran bayan Allah wannan ita ce tambayar da za mu fara amsawa a cikin shirinmu na yau da kuma wasu ƙarin shirye-shirye masu zuwa nan gaba da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a dukkanin shirye-shiryen da farko tun farkon bayyana addinin musulunci har zuwa zamanin ibn taimiyya malaman addinin musulunci da ma sauran addinan sama ba su taɓa yin saɓani kan cewa akwai matsala waje yin tawassuli da kuma neman taimako daga wajen allah ta'ala tare da sanya wani wasila tsakaninsa da shi don neman biyan bukatunsa ba sai bayan bayyanar sheikh ahmad dan abdulhalim ibn taimiyya al-harrani tsakanin shekara ta 661 zuwa 728 hijira kamariya ibn taimiyya dai ya fara jefa wannan matsala a cikin al'ummar musulmi ne wanda kuma ya sami raddi daga malaman zamaninsa har zuwa waɗanda suka zo bayansa sai dai hatta bayan mutuwarsa ya ci gaba da samun mabiya a wannan fahimtar tasa da shi da mabiyansa sun yi riko da wannan aƙidar har ya kai ga suna ta sauran musulmi shi'a da sunna wanda ba su amince da ita ba wannan aƙidar ta ibn taimiyya dai ta haifar da matsaloli a cikin al'ummar musulmi wanda ya kai ga zubar da jini mai yawa a tsakaninsu amma kafin bayyanar ibn taimiyya a cikin karni na bakwai bayan hijira tawassuli da kuma kama kafa da bayan allah kama daga annabawa ko limamai masu tsarki daga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a raye ko kuma bayan mutuwarsu ba laifi ba ne kuma ba bidi'a ba ce kamar yadda ibn taimiyya yake kiransa wasu malaman sun bayyana cewa matukar ƙiyayya ga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda mabiya masabar iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa suke rike da su tun bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda kuma ya sa suka saɓawa sauran musulmi a wannan bangaren ne ya tunzura ibn taimiyya ya bayyana wannan aƙidar wacce ta zama masifa babba a cikin al'ummar musulmi wannan duk tare da cewa wasu malaman addini suna ganin tawassuli da manzan allah sallallahu alaihi wa ko kuma wani annabi daga cikin annabawa wani al'amari ne na fiƙihu ba abin da ya haɗa shi da aƙida amma ibn taimiyya da mabiyansa sun mai da shi aƙida har ma suna kafirta mafi yawan al'ummar musulmi saboda hakan wannan halin ya ci gaba da samun raddi daga malaman addini a tsawon tarihi har zuwa karni goma sha hudu a lokacin da turawa suka taimaka wa 'yan gidan ali saud suka karbi iko a kasar hijaz suka kuma sami malaman wahabiya mabiya sheikh abdulwahab dauke da wannan aƙidar ta ibnu taimiyya a matsayin malaman suna gwamnati wannan ya sa ƙasar saudiya ta yanzu ta zama cibiyar yada aƙidar ibn taimiyya a duniya har sai da ya kai ga babu wata ƙasa a duniya wacce wannan aƙidar ba ta kai ba banda haka yaduwar wannan aƙidar ya ƙara yawan saɓani tsakanin musulmi a ko'ina suke a duniya har ya kai ga rasa rayuka a tsakaninsu. wannan duk yana faruwa ne kuma a daidai lokacin da turawa 'yan mulkin mallaka suka kawo ƙarshen daular musulunci a ƙasar turkiya wato daular usmaniya a ƙarshen yakin duniya na ɗaya sannan suka yi wa mafi yawan ƙasashen musulmi mulkin mallaka da haka turawa sun yi amfani da rarraba da ke tsakanin musulmi wajen kashe ƙarfinsu da kuma ingiza irin wa'annan fitinu a tsakaninsu su shagaltu da kansu su kuma suna iko da su a ɓangaren mabiya masabar iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wasallam duk tare da mummunan halin da musulmi suke ciki yana daga cikin nemar allah ta'ala a gare su kan cewa tun ranar farko wato tun bayan wafatin manzon allah sallallahu alaihi wasallam ba sa ɗaukar aƙidansu da duk abin da ya shafi addini da sauransu illa daga wasiyan manzon allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya bar mana su ya kuma bayyana cewa duk wani musulmi wanda ya riƙe da su to ba zai taɓa ɓata ba wannan ni'imar ta sa ko kaɗan ba za ka sami wa'annan matsaloli tsakanin mabiyansu na gaskiya ba don haka ne don haka ne suke girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam da sauran musulmi sannan suke bin wasiyansa suke kuma girmama su a raye suke ko kuma bayan mutuwarsu don haka maganar tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam da kuma wasiyan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sauran bayan Allah abu ne wanda duk mabiyan masabar iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba su sami saɓani a cikinsa ba kuma malamai irin su imu taimiyya ba su isa su bayyana a cikinsu ba bellantana ya kawo irin wa'annan baraka a tsakaninsu to da fatan a cikin shirinmu na gaba za mu ƙara faɗaɗa wannan batun. wanda muka yi masa shimfiɗa a cikin shirinmu na yau a nan kuma za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Shirin amsoshin tarbiyya kenan to yanzu kuma za mu kai ga shirinmu na ƙarshe Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau shirin da ke bibiyar wasu batutuwa da suka ɗau hankali a nahiyar mu ta Afirka. To shirin na yau zai haska fitilarsa ne kan taron koli na sauyin yanayi na Majalisar Ɗinkin Duniya. karuna na 27 da ya gudana a birnin sharm el sheikh na kasar masar inda za mu taɓo wasu daga cikin shugaban da shugabannin afirka suka yi da ma wasu batutuwa da suka shafi taron hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Marilla a taron kolin Majalisar Ɗinkin Duniya kan sauyin yanayi da ya gudana a ƙasar Masar. An miƙa bukatu da dama domin cimma burin da aka sanya a gaba a yakin da ake da matsalar sauyin yanayi da ke addabar sassa daban-daban na duniya. An yi taron ne tsakanin waɗanda suka rattaba hannu kan yarjejeniyar sauyin yanayi ta Majalisar Ɗinkin Duniya karuna na 27 wato COP27 a birnin Sharm el-Sheikh na ƙasar Masar. inda shugabanni game da kusoshin gwamnatocin kasashe da dama suka halarci taron shugabannin kasashen afirka sun buƙaci manyan kasashen duniya a matsayinsu na mafi gurɓatan muhalli da su zuba kudaden da suka yi wa nahiyar alkawari a cikin jawabin da ya gabatar a taron kolin na majalisar ɗinkin duniya kan sauyin yanayin na sharm el sheikh a ƙasar masar shugaban ƙungiyar tarar afirka kana kuma shugaban ƙasar senegal makisal ya ce lokaci yayi da ya kamata manyan ƙasashen duniya su cika alkawarin da suka ɗauka ga kasashen masu tasowa. Nous sommes disposés à travailler avec tous les partenaires pour que la COP de Sharm el-Sheikh ne soit pas un constat de plus sur le péril climatique tel que le film vient de nous le montrer. A nasa bangare shugaba Muhammad Bazoum na Nijar ya bayyana cewa ana ta sanar da su cewa an bada kudade masu yawa amma ba su san inda kudaden suke ba. À l'intérieur de l'Afrique, le Sahel est assurément la région présentant les plus grandes vulnérabilités et mérite à ce titre un traitement particulier au regard des défis combinés auxquels elle fait face. shugaban kasar kenya william ruto shi ma ya yi jawabi a taron inda ya yi kira ga taron da ya amince da bukatu na musamman na afirka a yayin da ake ta dumamar yanayi a cikin shekaru hamsin da suka gabata fari ya kashe mutane rabin miliyan tare da haifar da asarar tattalin arziki ta sama da dala biliyan saba'in a yankin a cewar shugaban kasar ta kenya shugaba ruto ya kara da cewa kahon afirka ciki har da kenya na fuskantar fari mafi muni cikin shekaru 40 da suka gabata shi kuwa shugaban kasar zambia haikende hishilema ya ce yayin da wannan taron na cop 27 ke faruwa a nahiyar afirka da ke fama da matsalar sauyin yanayi ta hanyar ba da gudunmowa kaɗan a gare ta muna sa ran wannan cop ɗin zai magance mahimman matsalolinmu kiran shugabannin na afirka ya zo ne bayan wanda kwararru daga nahiyar ta afirka suka yi inda suka bukaci kasashen da suka ci gaba da su cika alkawarin da suka ɗauka na samar da isassun kuɗaɗen gudanar da ayyukan daƙile sauyin yanayi yayin taron na wannan karon cikin wata sanarwa da ƙwararrun karkashin ƙungiyar raya gabashin afirka ko igar suka fitar sun ce kasashen da suka ci gaba ne ke fitar da kaso mafi yawa na iskar carbon mai ɗumama yanayi don haka ya dace su samar da kudaden rage tasirin sauyin yanayin ga kasashe masu tasowa waɗanda ke ɗanɗana kuɗa sakamakon rashin ƙarfinsu na tunkarar wannan ƙalubale sanarwar ta ƙara da cewa a watannin da suka gabata ƙasashen afirka da dama sun sha fama da wasu daga cikin munanan tasirin sauyin yanayin ciki har da ambaliyar ruwa a najeriya da fari a kahon afirka babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana a ranar litinin cewa matsalar sauyin yanayi na da kara ta'azzara a duniyarmu don haka ya zama dole 'yan adam su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya don tunkarar wannan matsalar da ta riga ta barnata tattalin arziki da hudodin ƙasa da ƙasa in ba haka ba matsalar za ta kawo ƙarshen adama shugaban ƙasar masar abdul fatah al-sisi ya buƙaci ƙasashe masu hannu da shuni da su cika alƙawuran da suka ɗauka kan batun sauyin yanayi da taimakawa kasashe masu tasowa waɗanda suka fi jin raɗaɗi a jikinsu sakamakon matsalar ta sauyin yanayi shugaba sisi ya ce ya kamata a ƙara ba da fifiko kan damuwar dukkan kasashe masu tasowa musamman waɗanda ke nahiyar afirka da taimaka musu wajen sauke nauyin tankarar matsalar sauyin yanayi daidai gwargwadon iyawarsu game da yawan kuɗaɗen da suka samu. wani rahoton da majalisar ɗinkin duniya ta fitar ya bayyana cewar ƙasashe masu tasowa banda china na buƙatar zuba jarin fiye da dala tiriliyan biyu a duk shekara har zuwa shekarar 2030 matukar ana son dakatar da ɗumamar yanayi a duniya tare da tunkarar illolinsa rahoton haɗin gwiwa da ƙasashen burtaniya da masar suka gabatar waɗanda suka jagoranci shirya taron koli na majalisar ɗinkin duniya game da sauyin yanayi na shekarar 2021 a glasgow da kuma taron cop 27 na sharm el a masar ya ce kasashe masu karfin tattalin arziki da masu zuba jari da kuma bankunan ci gaban kasashe daban-daban ne za su tara dala tiriliyan daya daga cikin kudaden da ake bukata rahoton ya ce sauran kudaden kimanin dala triliyan daya da miliyan dubu dari hudu za su fito ne daga bangaren gwamnatoci da 'yan kasuwan kasashe yanzu haka dai kudaden da ake zuba jari da su a kasashe masu tasowa banda kasar china ba su wuce dala biliyan 500 ba kundin sabon binciken mai shafi 100 da ke dauke da bayanin yadda za a samar da kudaden yaki da sauyin yanayi an gabatar da shi a matsayin wani tsarin saka hannun jari don bunƙasa tattalin arzikin duniya cikin sauri don cimma burin yarjejeniyar yanayi ta birnin paris na dakile karuwar yanayin zafi a duniya kasa da maki ɗaya da dugu biyar na ma'aunin celsius an buɗe taron son yanayi na majalisar ɗinkin duniya mai taken cop 27 a ƙasar masar ne a daidai lokacin da ake kira ƙasashe mawadata da su biya diyar kuɗaɗe ga takwarorinsu matalauta sakamakon yadda suka haddasa bukuwar masibu masu nasaba da sauyin yanayin wani rahoton majalisar ɗinkin duniya mai tada hankali ya ce shekaru takwas da suka shuɗe na baya-bayan nan sun zama mafi samun ɗumamar yanayi a tarihi inda aka samu tumbatsar tekuna tsananin zafi da dai sauran iftila'o'in da ke nuni da sauyin yanayi. har ila yau sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce a daidai lokacin da aka buɗe taron na cop 27 wannan doron duniyar da muke rayuwa a kai na aikewa da mummunan sako a 'yan watanni da suka gabata ambaliyar ruwa ta yi barna sosai a ƙasashe irin su pakistan da nigeria sannan matsalar fari ta yi kamari a nahiyar afirka da amurka yayin da kuma guguwa ta yi shara a yankin caribbean inda kuma aka samu wani irin zafi mai tsanani da ba a taba gani ba a nahiyoyi uku na duniya taron na cop 27 da ya gudana a wurin shakatawa na shar'ar sheik a kasar masar na zuwa ne a daidai lokacin da ake gwabza yaƙi tsakanin rasha da kuma ukraine al'amarin da ya haddasa a hawan farashin kayaki a sassan duniya wasu sabbin alƙaluma da shirin raya kasashe na majalisar ɗinkin duniya undp da ɗakin bincike kan tasirin sauyin yanayi suka fitar sun bayyana cewa matsalar sauyin yanayi kan iya ninka cutar sankara muni har sau biyu a wasu sassa na duniya idan har hayakin carbon mai ɗumama yanayin duniyar mu ya ci gaba da ƙaruwa a cewar binciken misali daka babban birnin kasar bangladesh ƙarin mutuwar da ake samu sanadiyar matsalar sauyin yanayi zai kusa ninka yawan adadin masu kamuwa da cutar sankara a ƙasar sau biyu kuma zai ninka har sau goma kan waɗanda haɗarin mota ke kashewa ɗan da shekarar dubu biyu da ɗari sakamakon ayyukan da ɗan adam ke aikatawa yawan iskar carbon dioxide da ake shaƙa yana kaiwa wani mataki mai haɗarin gaske an kaddamar da wani sabon shirin faɗaɗa shigar da nahiyar afirka cikin kasuwannin carbon na ƙashin kai a yayin taron na cop 27 na sassan da suka sanya hannu kan yarjejeniyar sauyin yanayi ta majalisar ɗinkin duniya da ya gudana a ƙasar masar wata sanarwa da shirin na acmi ƙarƙashin jagorancin wani kwamiti mai mutane sha uku da ya kunshi shugabannin ƙasashen afirka da shugabannin gudanarwa da masana harkokin lamani a fannin carbon ya fitar ya bayyana cewa an kaddamar da shirin ne da nufin taimakawa bunƙasa samar da lamani da ya shafi iskar carbon da ayyukan yi da kare nau'o'in halittu a afirka shirin ya kuma sanar da wani gagarumin buri ga nahiyar na kaiwa ga samar da lamunin carbon miliyan 300 a kowace shekara nan da shekarar 2030 wannan mataki zai samar da kudaden shiga da suka kai dalar amurka biliyan shida da tallafawa ayyukan yi miliyan talatin a cewar sanarwar ya zuwa shekarar 2050 shirin na acmi yana fatan samun lamanin carbon biliyan 1.5 a duk shekara a afirka inda ake fatan samun fiye da dalar amurka biliyan 120 da taimakawa sama da guraben ayyukan yi miliyan 110 kasashen afirka da dama waɗanda suka hada da kenya da malawi da gabon da najeriya da kuma kasar togo sun yi musayar ra'ayoyi kan yadda za su haɗa kai da acmi don bunƙasa samar da lamunin carbon ta hanyar shirye-shiryen farfaɗo da kasuwar carbon na radin kai.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 To masu sauraro da hakan ne kuma kawo karshen jiran shirin namu amma kafin misalama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Iran ta ce Ingila za ta yaba a zaƙi akan haddasa hargitsi a cikin Iran. Ministan leƙen asiri na Iran Ismail Khatib ne ya bayyana hakan yana cewa ƙasashen da suka fi nuna wa Iran ƙiyayya da gaba a duniya su ne Amurka, Ingila da haramtacciyar ƙasar Isra'ila. khatib ya kuma ya ce a rikicin bayanan da ya faru a iran hannuwan haramtacciyar kasar isra'ila sun fi fitowa fili sai kuma ta fuskar farfaganda ingila ta shige gaba da zaƙewa yayin da saudiya ta rika bayar da kuɗaɗe. ministan ya kuma ce ba mu goyon bayan amfani da ayyukan ta'addanci ko haddasa rikici a wasu kasashe kamar yadda ingila take yi amma kuma ba za mu ɗora wa kanmu nauyin hana afkuwar hakan a cikin wata ƙasa kamar ingila ba wani sashe na jawabin ministan da ƙyan asirin na iran ya kunshi ishara da tashar talabijin din nan ta iran international mai magana da harshen farisanci kuma mai matsuguni a london tare da bayyana ta a matsayin tashar ta'addanci kuma duk mai mu'amala da ita za a ɗauke shi a matsayin mai mu'amala da 'yan ta'adda. tur haka ne muka hau ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da rana idan an sake lalubo mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa a kasance cikin ƙoshin lafiya.